babu wani abin da ake illa dai an yarjejeniya ta kawance wacce a turanci ake kira memorandum of understanding tsakanin gwamnatin najeriya da gwamnatin kamaru kuma wannan yarjejeniya abubuwa kusan uku ta magana a kai abubuwan kuma su ne an umarci za a umarci duka waɗanda za su iya shafuwa da wannan matsala in an buɗe wannan dam da su bar garuruwan da suke ko kuma su matsa kusa da gurin nan in an buɗe ruwan su samu wannan matsala in kuma hali ya kama mu a ɗauke su a canza musu gurare ko garuruwa za a yi haka sannan kuma za a inganta harkoki yaɗa labarai da sadarwa tsakanin ita gwamnatin najeriya da gwamnatin kamaru kuma eh, in bukata ta kama za a ƙara wani ƙawance na musamman tsakanin ƙwararru na kasashen guda biyu don shawo kan wannan matsala tun daga lokacin wannan kawance eh, kuma da kulla har kama da yau babu wani abin da ya ba akan wannan magana ah, kamar za a iya cewa kenan kamar ta wanke kanta tunda ta sanar da buɗe wannan dam da za ta yi saboda haka ya rage ne ga hukumomin Najeriya su ɗauki matakan da ya kamata? Eh, a ce ta wanke kanta ba a ce ta wanke kanta ba. Domin tun da a wancan karo da aka samu matsala da aka buɗe dam, su kan kansu ƙasar Kamarun ruwa da ambaliyar ruwa ta yi musu barna don akalla kamar da shi kwamishinan eh, harkokin ruwa ɗin da makamashi mr david atangana kowane ya ce akalla akwai mutane kusan dubu arba'in da suka rasa gidajensu ko gonakin sakamakon wannan ambaliyar ruwa da haka tun da gwamnatin kamar ta san abin na akwai illa ina ga ba da sanarwar za ta buɗe kaɗai da ya wadatar a ce wai ta wanke kanta ba tun da zai cutar da su mu kuma zai cutar da mu ina sha'awa ko ya dace da su. Mm, to amma a shirin da aka yi a yi sun amince an amince bangarorin biyu da cewa za su sanar kamar yadda kai bayani a baya. to duk da haka gaskiya akwai bukata ta musamman daga bangaren gwamnatin Najeriya a dauki mataki na gaggawa kafin gwamnatin kamar ta buɗe wannan dam don ko dai a sake ƙulla sabuwar yarjejeniya ko kuma a duba waccan ta farko a ga wani gyara za a mata dan a hana buɗe wannan ruwa ko gwamnatin kamarin a cikin yarjejeniya din a sa ta ɗauki matakin da koda ta buɗe mu ba zai cutar da mu ba lallai akwai wannan buƙata mu a ɓangaren mu.